eh da farko ni dama na je zariya ne ina karatu ne a can zariya alhuda ta wurin kokon koyon bana to lokacin ranar asabar da misalin wuraren karfe ɗaya sai ake kira mu ake gaya mana ke cewa ai yau sojoji a sana sun zo musayi niyya to da aka gaya mana lokacin dama mu riga mun yi wanka da ranar za a sa tuta to dama muna su za mu je da wuri mun tsara za mu bar gida karfe uku to lokacin da aka je mana sojoji sun je husainiya to lokacin kawai sai dai muka ci ai gwanda ma mu je husainiya a lokacin to sai dai muka shirya gaba ɗaya muka je dukan mu yaran gidan sai su su umar suka ce mana ai su ma zai muka ce a'a su yi zaman su su jira ɗaya muka je in lokacin sa tuta ya je sai su je to sai muka ce tun muna zuwa daidai wurin a ba na kofan um, doka sai dai muka ga sojoji gaba ɗaya ma hanyar ba da za a yi mu je husainiya gosulo ya yi yawa ta nan dai mai abu na keke na fi mu ya ɗesa manya ya wuce da mu yana ta cewa shi gaskiya ba zai wuce da mu ba saboda ya ga halin da ake ciki sai muna irin ba ta kurma ta kawai ya ji da mu daga in ba da iya ba ya sauke mu mu za mu iya tafiya da kafa to muna kai daidai ran about MPZ sai ga sojoji sun yi yawa to anan sai kawai ya sauke mu ita shi gaskiya ba zai iya ba shi kuɗin mai kuɗin shi ya tafiya ta da su muka ba shi kuɗin shi muka fara takawa a kafa sai sojojin muka ga suna dai kallon mu sai muka ga ita shahida Fatima M Lawal to su sai ta ce mu shiga a nan keke na fi'in su maka shiga aka yi Hussainiya ko da muka je Hussainiya har jin sun ya rubi an samu shahidi shida to muka je muka shahidan sai muka je sai aka ce to mu je mu ranga dogo dutse muna irin kai nan waje da yake mu ta nan hanyar baya muke to nan muka zo muna ranga ɗiban dutse muna nan da aka yi sal la'asar har wuraren magaraba to sojojin sai ta ƙara ƙaro su aka sai ƙara cika Hussainiya su ta ko ina inda ma muka zuba dutsen har sai har suka kai sai sun ma rufe gaba ɗaya daidai inda muka zuba dutsen to sai dai aka zo wannan mota nan na yan isa aka zo aka kara ta daidai wannan wurin da ita sai muka kasu gaba ɗaya aka kakkara to daga baya shine sai muka zo muka na zauna ana tasbihi ana kamar sallah suna yi masu ne diddini ana har wuraren karfe uku uku da rabi to sai dai so suka fara yin sanarwa suka ce ya ku yan uwa musulmi inda a cikin wajen ya baki ya talla muna so ku fito za mu yi bincike da har uku suka yi wannan sanarwa to mu dai a ta gefe mu gaskiya ban ga wanda ya fita ba to daga nan karfe uku da rabi da wani abu sai kawai muka ga sun kunna hasken gaba ɗaya fitilun su da gida ma Husaini an kashe hasken ta to a lokacin da suka kunna hasken su ba a daɗe ba sai dai muka an fara harbi to da aka fara harbi suna nan suna ta harbi nan lokacin da aka fara harba gurnat da yake gurnat shine na farko abin da suka fara harba mun kuma mun je ta bayi mu alwala to da aka harba gurnat din siɗi ko kana tsaye za ka je kawai ɗi ka faɗi ba wai ba ka san lokacin da ka faɗi ba to bayan lokacin sai muka ranar wurin da aka ba mu aiki to muna nan daga bayan lokacin sallah asfaye muka ji muka yi alwala muka zo muka yi sallah kana sallah amma bullet ta ko ina yana iya kana ganin shi in ma kai shi kana ga yanan ta ko ina to har dai muka yi sallah muka yi kuni to lokacin wuraren karfe shida da wani abu to ina daidai nan wani wurin wannan gidan nan na bayan husainiya din nan to ina daidai wa nan ta sai dai na ji kamar gina ya faɗo ne sai wadda makita ta take ta masa ni ina jin gina ya faɗo ne sai ce ai ita ma haka take ji juya da zan yi haka sai dai na ga jini yana zuba ga jikina sai na ce mata ba gina ba ce har gina na aka to na haka in ciro waya in ce bari in kira gida in ce musu ai ni an harbe ni to ciro waya nan da zan yi sai dai na ji wani soja kawai sai na ga cike jari na bincike hijabin da zai sai hijabin ya fita sai ya zo ya jajja mu aka fita da mu kawai fitar da mu da kawai sai mu gai sun kai ta dukan mu da irin dai duka ne na abana sun da suka gama dukan mu ne to lokacin ina jin kishi kamar dai ban ma san yadda nake ji sai na ce mu wannan su da yace kishi nake ji ko sai na ce mishi eh, to dama akwai ruwan da aka aji sau kwanan kawai sai ɗauko ya dinga zuba min ta kunni ta ko ina ya dinga zuba mana ruwa to lokacin da yana zuba mana ruwa sai muka ce to ai da wannan abin da ya mana dama ya kyale mu suna dai ta irin zagin mu ai ga yanan mun ce sai arziki kaza kaza ga tan yanzu ya tsere ya ban mu na cikin wahala na ta musu mu malam ba zai taɓa barin mu cikin wahala ba suna dai irin kamar zagin mu suna nuna cewa shi malam shi ya tsira mu kuma mu mu hallaka mu mu kuma muna nuna masu cewa ai ba haka bane har wani soja yake ta wai ina magen da muke kira yanzu ya taimake muka kace mun fi karfin mu kira mage sai dai mu kira imam mahadi shi suke nufi da mage dama sai dai mu kira shi yanzu ya taimake mu saboda shi dama duk lokacin da ka kira shi zai kawo maka taimako ko da ko ba za ka gan shi ba sai dai suna dai mana izgili to daga nan ne duk gaba ɗaya suturin mu suka cire suka langa duga mu ta ko ina to daga baya sai dai shi wannan sojan ya zo ya zo aka kwace mu aka kai mu bakin titi to a bakin titin husainiya ne aka ganka za a zo a tambaye ka wani yan aka ga harbin da aka maka bai mugun wuri bane to za su kara maka to aka zo aka tambaye ni aka ce ina ka ni sai da dama ni ban san ma an harbin ni a tafin kafa ba a san na wurin ne kawai aka harbin ni dai na nuna mishi sai ci yi ai wannan shege ba ta wuce minti uku ba sai dai kawai na yi dariya sai dai na juya sai ce me nake ma dariya sai na ce ba kuma to a nan ne dai suka gama mana wulakancin da suke mana a kwashe mu aka bariki daga barikin ni da aka gama suka gama wulakanta mu su ɗaya suka kai mu shika to ranar abin ranar lahadi din da yamma aka kai mu shika to da safe lahadi ranar atanin da yamma sai aka dawo da nuna na kudut a nan na yi jinya wata biyar bi uku aka man ɗaya a tafin kafa ɗaya a nan ɗaya a bayana to shine wani shi ɗayan na tafin kafa na da wannan na bayan na wasu da na yi sati uku tukun sannan aka samu har da yake lokacin ina da kariya da kafa ba a juya ni lokacin sai daga baya an juya ni za a je lokacin da a ma aiki tukun sannan aka ga wannan harbin sai aka dakata aikin da za a mun sai da can bayan ya yi sauki tukun sannan aka ma aiki ni ina kallon harka ne a matsayin abu ne daga Allah saboda da ba haka ba irin yadda sojoji suka muna irin wannan abu ko harbin da aka mutum ma lokacin da ya ga lokacin da aka harbe ni da ma lokacin da ina kwanci asibiti duk wanda ya gani yanzu zai sha mamaki saboda da ba abu ne na Allah ba da ma zan kawo yanzu ba don duk wanda ya gani lokacin yanzu ya gani sai ya sha mamaki kuma dole mutum ya ce lalle wani abun daga Allah ne ba daga kowa bane kowa ja da shi kuma da Allah ya ja. gaskiya ba zan iya kidan adadin waɗanda suka sha ba saboda titin na Husainiya gaba ɗaya duk sisters barazu duk su ne gaba ɗaya ga suna a kwakwanci ba aka gane mutum yana da rayuwa ko kuma mutum yana rayu saboda an wahala ga dukan da suka mutane sannan ga harbi ba yadda mutum zai duk yadda mutum ko motsin kirki ga mutum yana to za ga an sa sanda ne an buge shi ta ko ina to shi yasa ban gane irin cewa mutum ila adadin mutum ne suka yi shahara ko mutum amma dai mahi yawancin wani gaskiya duk ba su da rayuwa eh, a gaskiya lokacin eh, eh, da nake samun labarin gile suna ce min ga sojojin da kawo su ake sanan muna cikin magana sai ana ce mu ai harbi ma ake to daga baya da na ji an ce ana harbin sai na daina kira yan gyalle su din saboda ni ma kira na ake ta ko ina ina ɗauka kiran wannan wannan yana shigowa ina ɗauka kiran wannan yana shigowa don shi ban samu lokacin da na ci gaba da magana yan tambu sai dai nan waɗanda suke yin magana da ni gaskiya ko kala uniform din su ma wuraren kala uniform uku suke da shi za ka ga uniform uku akwai masu dark akwai masu light akwai masu wanda dai gashi nan da ka gani kuma wasu fuskokin su gaba ɗaya duk a rabu suke ba ka ganin fuskar su don ko wani wanda ya zai mana magana yana tambayar mu me sunan mu fuskar shi a rufe take sanin nashi duk farare ne hannun shi tana inda safar shi bai ido rufiya ba fararen hannuwa ne suke da shi da gani ga sanan dai kala kala gaskiya wannan wahauta ne ina da tabbatin jaran shi bature na ko kalar turancin shi ba ɗaya yake da na ba ko yanda yake magana eh, shi amfanin shi yana taimaka min ne wurin irin daga kafata kamar ka in tafiya saboda yatsun ba su motsi bayan sai ba yadda za a yi in dago shi wurin tafiya in ma zan yi tafiya in di ba wannan takalmin sai dai in ranga tafiya kamar ina jan kafan ta gefe amma ina da wannan takalmin sai in ranga daga shi yana ce makamin ina daga kafata saboda ban iya daga ta in ban da shi ya eh, gaskiya yanzu da sauki don da kwata kwata miki take stress amma yanzu ta dan fara lankwasa duk da bakin ta haka ba na iya lankwasa ta yanzu gaba sannan ko zaune nake ba na iya duka gaba ɗaya ka in duka gaba ɗaya sai dai iyaka da haka Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkanmu da sake kasancewa a wannan tasha tamu mai tarin albarka tashar shahidanmu TV. Yau na zo mana da wata takaitacciyar nasiha ne akan bikin da ke gabanmu na sallar layya. Yan uwana matasa almajiran Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki. Muna sanar da cewa ma'asasar shahada tana buƙatar fatin layya domin tallafawa 'ya'yan shahidai. yan uwa na matasa mu tashi mu shiga cikin gari domin mu nemo fatin layya mu kaiwa mu asasata shahada a tallafa wa 'ya'yan shahidai mama da baba masoya da abokanan arziki mu nemo fatina domin ba wa ma'asasar shahada na tallafa wa 'ya'yan shahidai a kowane gari kake akwai wakilin ma'asasar shahada wanda ke karɓa domin ba tsada ne gare ta ba fata na allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu nasara ya kara mana karfin gwiwa mu shiga duk inda ake nemo fatar domin mu ba wa ma'asasar shahada saboda tallafa wa 'ya'yan shahidai wassalamu alaikum wa rahmatullah